yuhaddisu minhu an an ulumi jananihi basirun bisiril gaibi mi qabala kiyalihi muna ta magana akan hususiya da Allah iba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a bisa tsinkaye bisa gaibu tsinkaye bisa gaibu wanda bayani ya gabata da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana a hadisin baya cewa sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi inni la a'lamu illa ma allamani rabbi ci wallahi kar ku ji duk abin da nake faɗa ni sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk abin da nake gaya muku irin abin da Allah na ya sanar da ni ne irin abin da Allah ya sanar da ni ne dan haka fa kullu ma warada anhu sallallahu alaihi wasallama min al-anba'i bil ghuyubi laysa huwa illa min a'lamillahi lahu duk abin da ya gangaro akan kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani akan ulumul gaibi da kaza da kaza kaza wannan gabaki ɗayansa daga ilhama ne da Allah subhanahu wataala ya kimsa masa bai zama abu mamaki ba inda Allah subhanahu wataala ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin halitta kaf ya fitar da shi daga tsatsen bani Adam ya ba shi abin da bai ba wa duk wanda abin da ya ba shi abin da bai ba kowa irinsa ba a cikin bani adam ya fifita shi a cikin mutane ya fifita shi a cikin aljanu ya girmama shi a ko da a cikin mala'iku ya girmama shi har a cikin hamalatul arshi har a cikin karrubiyuna har a cikin ulul azumi daga annabawa babu irin sayyidina muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi karfin daraja ya ba shi babban addini ya ba shi kyakkyawar alƙibla ya ba shi babban ƙur'ani babban kundi shine alƙur'ani sannan ya shafa kowace shari'a ya tabbatar da shari'a sayyidina Muhammadin Rasulullah ya danna kowane ambato ya bar na Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallama aka dakatar da zamanin kowa zama zamanin sa manzon Allah wasallama shine wanda yake doruwa yake tafiya Allah ya cika shi da cika ta jamala ya haskaka idaniyarsa da ganinsa da cika ta jamala ya ba shi girman da ba wanda ike da shi zama ba ka jin komai a bakin annabi sai abin da Allah ya faɗi duk umarnin ubangiji shi kake ji a bakin muhammadin rasulullahi abin da Allah yake so shi manzon Allah yake umarni da shi abin da Allah baya so shi ko rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana hani gabarinsa sinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana da keɓance keɓance na hususiya hususiyatin da yawa ta baka abubuwa wanda aka san lalle Allah ɗaya ne zai ta nuna maka ka fahimci wannan bawan Allah shine wanda Allah ya kimsa masa abin da bai kimsa wani ba ina da abin da daga kansa za a gane wannan shine zababban Allah duk wanda yake bayansa yana bayan irin zaɓin da aka yi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> muna cikin magana takan masani ne da sirrin gaida sanin da ɓoyuwar sirrin gaibu tun gabanin kasancewar gaibin magaban da ya faɗa min maganganu kan abin da ya faɗa kan sai na abubakarin kan sai na umar a kan sai na uthmanu kan sai na aliyu karmamallahu wajahu da kuma abubuwan da ya faɗa akan kan sahabban sashin sahabbansa sallallahu alaihi wasallama da irin abubuwa wanda ba a tunawa ma sai mazan Allah ya faɗi kuma sai a ga inda yake da irin baitukan da mawaƙansa sallallahu alaihi wasallam su Abdullahi bin Rawah da su wayewaye suka yi a kansa da irin yabo-yabo da aka samu a kansa da irin girma na manzan Allah da abin da baka tunawa ma annabi sai kawo maka shi a ci gaba da hakan ne muke son nake son magana akan hadisin da bai haƙi ya fitar da shi da abu nu'ayim wanda aka karɓo shi daga ummu salama radiyallahu ta'ala anha take cewa an kawo mana hadiyya hadiyya gida na nama aka ƙato a kawo shi sai nake cewa da mai hidima a gidan ta dafa wannan nama aka gyara shi sai ta ce to aje wani na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ka kuwa an ajiye shi kenan sai ga mai almajiri ya zo ya tsaya a komar a kofar gida ina ta ku bada sadaka barakallahu fikum muka ci muka ce da shi barakallahu fika to Allah ya albarka gare ka ma'ana bai ba su ba shi komai ba sai matafi sai almajirin nan ya koma ba tare da ya karɓi komai ba a wajensu zan Allah sallama sai ya shigo sai ita sai da umu salama sai ce da mai mata hidima na ɗauko wannan naman ki miƙo shi gaban na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo ɗauko wannan naman sai ta ga wajen da ta ajiye da naman ya zama kamar wani mulmulan dutse ne kawai a ajiye babu nama ta dawo tana ta mamaki ta gaya umu salama ga abin da ya faru sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya ita ai kuwa mai mata mai roƙo almajiri ya zo muku almajiri ya zo muku kuka juyar da shi suka ce i eh, haka ne ya rasulullah ya zo mana muka juyar da shi da ban haƙuri ba ta da mun ba shi komai ba sai ce to ka kunga sakamakon kin ba shi wani abin kuma da abin shine ne, ya mai da wannan abin naman nan nahu kamar matsayin dutsen nan haka kuma abin ya tabbata a inda aka ajiye shi har ummu salama ta koma ga ubangijinta wa iga manzan Allah an yi ba wanda ya ba shi labari ya aka ya sani amma kuma gashi ya faɗa ya aka ya sani kuma gashi ya faɗa ilimi na gaibu kenan ai ga ba wanda ya bashi labari ba wanda ya gaya masa almajirin ya zo shi ya faɗa da kansa Allah yana sanar da manzon Allah irin wannan irin wannan kuma sun faru da yawa akan girman mai daraja Muhammadin Rasulullah irin wannan sun faru da yawa akan isar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma khususiya da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma Zainabu ummul mu'minin ita ma hakan ya faɗi ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Muslim ya fitar da shi an karbo daga sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi wata ta gaggawan haduwa da ni bayan wafati na a cikin ku ko mata na wata ta fi ko yawan kyauta shine dogon hannu ita ku sai da Zainab ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha ta zama ta da yawan kyauta za ta yi aiki da hannunta ta ɗau abin take shi kuma ta ba da shi kyauta ta ba da shi kyauta da annabi ya faɗi wannan ɗin hakan ne kuma ya faru a cikin matan manzan Allah ita ce wacce ta fara haɗuwa da shi bayan ya tafi ga ubangijinsa shi ne malam ikita basirun bisirin lagaibi ƙabala kiyanihi annabi ne da zai baka labarin abin da yake ɓoye a zuciya kafin kai ka bayyana bayan wannan ma akwai abubuwan da ya yi ta faruwa inda bayani ya gabata inda maganganun rubuta su za a yi ta yi a takarda a yi yau a yi gobe a yi jibi a yi citta ba wanda wani abu ma ba za a yi tsinkaye a kai balle a faɗa mafaɗin ko masani ne ma zai gajiya balle wanda almajiri ne irin wannan ya faru ga maimunatu matar ɗan abdullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana jikinta ya yi nauyi ta yi rashin lafiya sosai wanda har aka ringa tunanin ba za ta tashi ba daga rashin lafiya wani rashin lafiyar ta yi shi a birnin maka ne sai ta ɗaga take cewa ku fitar da ni ku fitar da ni daga cikin maka ku fitar da ni daga cikin maka ni ba a cikin zan mutu ba ya aka yi ta san ba ta mutu a cikin maka ba sai ta ce saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani labari ni ba a maka zan mutu ba aka ku suka ɗauke ta suka gaggawa fita da ita har sun suka fita daga madina har suka yi dace suka je suka zaunar da ita a gindin bishiyar da a nan ne ma'aiki Salama ita ne ta lokacin da ya aure ta to a nan kuma Allah ya karɓaranta daidai da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mata hakan ne ya faru da ita lalle kuwa Abdulrahman zai ya gaisiya da bai da baitukan nan nasa la asharaqatid duniya bi nuri bayanihi alhafi ala ma fatani min iyanihi yuhaddisu minhu an ulumi jananihi basirun bisir da gaibi qabala kiyanihi basirun bisir da gaibi qabala kiyanihi masani ne da sanin gaibu kafin gaibun ma ya kasance ci duk wannan duk abin da kake ji wasu labarurruka ne wanda kake samun labarin su direct daga bakin manzon Allah ga abin bai faru ba amma zai ga ma zai faru kuma kana nan a gaban ka zai faru kana a gaban ka zai faru irin wannan mamake-mamake suna da yawa a wajen sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan ka tuna raihanatu bintu amru abin da ya faru wata ka daga ɗaya daga cikin mata na banu ƙuraizata in ka ji labarin abin da ya faru sai abin ya baka ban sha'awa ka ƙara sakankan cewa da ƙarfin yaƙini bisa isar manzan Allah a wajen Ubangijinsa. sai ka ƙara sakankancewa bisa isar manzan Allah wajen ubangijinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yaƙin ya lafa sai ta wannan raihanatu bintu amru sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita shi ya zaɓa wa kansa ita ta musulunta shi kenan shi kuma sai ya aure ta raihanatu ta ƙi ce sam ba ta yadda ba sai maza Allah ya kyale ta bayan ta tafi za Allah sallama da sabai ana zaune kowa abin da yake magana ina ganin asarar da ta yi ga babban zaɓi da kowa shi yake hari ita Allah ibata ta kau da kai gabarinsa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi dariya suna zaune sai ya juya ike ca da sashen sahabbai gafa alamar tafiyar takalmi nan irin sarab sarab sarab ya taho sai ke ca wannan bin su'unatu ne dan su'unatu ne ita ho ike wannan tafiyar ya zo ne ya bani labarin cewa gashi nan ya taho ya zo ne dan ya bani labarin cewa raihanatu yar amru ta yadda da abin da ne nema gare ta har mata musulunta ya rasulullah ya aka yi kasan wannan sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da murmushinsa bai ce musu komai ba cikin wannan magana kuwa sai ga ta taɓullo sai ga ta zo a sai ga shi shi bin su'una ɗin ya zo yana zuwa isallama ga mazan Allah sallama ita ya rasulullahi cewa Raihanatu binta Amru ta janye maganarta hasili ma ta yi imani kuma ta musulunta da kai bayan ta musulunta tana neman izini ta shigo ta haɗu da kai kan maganar na. ilimin gaibu ne na ma cikin zuciya ko da dama baiti ya gabata ga cewa ina kiran manzan Allah bi asrarul qulubi munabbau shi annabi ne munabbu da zai baka labari bi asrarul qulubi da sirrikan da suke boye na cikin zuciya sai annabi ya ce ma kaza zai faru kuma sai kaga hakan kaza yau zai faru ba ko tantama akwai labari ga Sa'ad bin Abi Waqas radiyallahu ta'ala anhu in ka tuna kissarsa da yadda suka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga kwarai gaibin ne ga ta kirikiri ta bayyana kuma hakan annabi ya fitar da ita wata rana sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suna zaune sai ka cewa wannan kofar wanda zai fara shigowa dan aljanna ne ina wannan magana ko wanda ya fara shigowa sai gashi shi ne sa'ad dan abi waqas gobe ma sai annabi fara yi kuma cewa wani yau wanda duk ya fara shigowa ta kofar nan dan aljanna ne sai ga sa'adu dan abi waqas ya kuma fitowa jibi ran da uku sai ka wanda zai fi kuma farko wanda ya shigo daga wannan kofar wanda ya fara shigowa yau shi ma dan aljanna ne sai ga dai sa dan abi waqas din ya kuma fitowa daga ciki sabon manzan Allah ne wanda ya dace da bushara ta gidan aljanna ina ɗaya daga cikin sunan bashi na biljannati Allah ya ƙara yadda a gare shi akwai maganganu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi a kansa don kuwa shi ma saɗanin abi waƙas ya yi rashin lafiya matuƙa a cikin birnin makka ya matsa da cikin mutanensa cewa lallai a fita da shi a ɗauke shi a fita da shi daga cikin birnin makka me yasa yake cewa ni ina kyamar in mutu a cikin garin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ya bar shi a fita da ni a kai ni inda manzan Allah itare a can ana cikin wannan sai na rasulullahi sallallahu sai ya zo ya duba shi gashi ba shi da ɗaya ko ɗaya ba shi da ɗa ko ya sai ya ƙwaya ɗaya sai rasu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ina so ne wasiya da dukiya ta gaba ɗaya shi ci masa a'a ya kuma ci rabinta ita ya sai dai bashi akan sulusi ita sulusi da yawa hadisin mashahuri ne ana ta karanta shi sannan mazan Allah sallama ya ce masa ba mutuwa za kai ba sula jikina ya yi tsanani kuma abin ya tsananta gare ni ina ga lalle ku tafiyar zan yi sai annabi ya dariya ice ce bayan za ka mutu ba bayan za ka mutu ba kana da rayuwa mai tsayi a gaba ni ma zan riga ka tafiya za ka ga lokacin halifofi na bayana za ka rayu nan gaba in ka rayu nan gaba mutane za su amfana da kai da wasu kuma za su hallaka da ƙin binka da yawa yana kallon manzan Allah gashi yana cikin ciwo yana jin kamar fitar ransa shi ko abin da manzan Allah ya faɗa shine faɗi don wahuwa su da kulƙa'il shi ne mafi gaskiyar dukkan masu faɗi sallallahu alaihi wasallama wa ƙauluhu huwa alƙaul faɗin annabi shi ne faɗi wasu juƙuhu hiya sidiq gaskiya ta annabi ita ce gaskiya shi kenan sai Allah ya bashi lafiya sadan abi waqas sai ya warki ya warke sumul daga wannan cututtukan a ƙarshe ma sai ga shi da shi Allah ya buɗe birnin Iraki a hannunsa Allah ya buɗe birnin Iraki mutane da yawa suka musulunta saboda sababinsa mutane da yawa suka samu ganima saboda sababinsa wa mutane da yawa suka wulaƙantu saboda ja musu da jayayya gare shi an kashe mutane da yawa a kafircin an ribaci mutane da yawa daga ran da manzon Allah ya gaya masa cewa ba za ka mutu yanzu ba sai da irayu shekara hamsin ya ƙara daga lokacin da annabi ya gaya masa ba yanzu za ka rasu ba bayan ya rayu shekara hamsin ɗin nan kuma aka musulmai mutane suka musanta da yawa a hannunsa wasu ka samu tabiwa saboda ƙin umarninsa kaga wannan wa igaya masa sai na muhammadu rasulullah sallama shine igaya masa wannan faɗin haka yake ringa faruwa da lamar rasulullah kaga inda suka yi da sa'adu bin abi waqas da irin girma na abi waqas da kuma inda kowa dangi iyali kowa i tsammanin koma zai ga Allah amma ashe ba koma zai ba gashi lamarin mutuwa da ba wanda ya san san da zai mutu ba kuma wanda ya san san da ba zai mutu ba amma ya rage maka a sakon ɗaya baka sani ba in ta zo kawai idza ja al ajalu la yasta'khiru sa'atan wa yastaqdimu in dai mutuwar ta zo ba za ta maka jinkirin minti ɗaya ba kuma ba ta gaggauto maka da minti ɗaya ba in ba ta zo ba ba ta zo ba in ta zo ne ta zo kaga wannan lokaci shi ɗauka ya zai mutu har yana wasiya da dukiyarsa har manzan Allah ina hana shi ina gaya maka kaza ban ga abin da annabi sallallahu alaihi ya gaya masa ya ce ba mutuwa za ka yi ba za ka daɗe a duniya za ga wa'anda ma za su halifanci za su zo halifofi bayana za ka zauna tsawon lokaci wani Allah a bayana za ga abin da zai faru da yawa don mutane da yawa su amfana da kai mutane da yawa kuma za su cutu saboda saba maka zama kuma hakan ne ya faru mutane da yawa sun musulunta shi a ƙarƙashin tutarsa aka buɗe birnin iraki bayan sun gama yakin yamama na nufin yakin musulmatar kazzabi daga nan suka gangara da a ƙarƙashin jagorancinsa da manyan mayakan manzan Allah sallama inda suka keta ta kan kogi suka je suka shiga suka kauda kiristancin garin suka kauda komai da komai da tsananin jihadi aka fa tutar la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan mafi yawan mutane da yawa suka musulunta wasu kuma suka ringa jayayya da shi su kuma suka samu tabewa. wannan kenan haka idan mun dubi abdurrahman bin auf sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallama waƙid ya fitar da hadisin inda yake mana magana akan irin abin da shi irin abin da dan abdullahi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa Abdulrahman bin Auf saboda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Abdulrahman bin Auf a cikin rindina izuwa kalb a dauma Abdulrahman bin Auf ya duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tunanin wala Allah ba zai daɗe ba ko ba zai damu ba ba ke murmushi yake ce masa lalle kuwa Allah zai yi buɗi-buɗi mai girma a hannunka Allah zai aura maka ‘yar sarkin garinsu yi mamaki gari ne na kiristoci wanda suka yi shuhura ba ba musulunci a garin lokacin za a kai musulunci din yaya za a yi a ce zai samu nasara a ɗan wannan ƙaramin lokaci har ya auri 'yar masu mulki ya kuma magana ta fito daga wanda baya faɗin sarransa amma yin ɗiko an hawahu daga annabin da in ya faɗi eh haka eh ɗin take tabbata idan kuma ya ce a'a haka a'an take tabbata sai na Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fita abdurrahman bin auf suka tafi bai dade ba cikin kwana uku ya fara kira zuwa musulunci yana kira yana kira yana kira sai Allah ya muwafaka wani asbagu bin amru al-kalbi. kirista ne cikakke babba a cikin kiristancin shi ina ɗaya daga cikin shugabanni wanda suke shugabanci a garin sai ya musulunta sai ya musulunta lokacin da ya musulunta sai sai zama yana tare da Abdulrahman bin aufin musuluntarsa ta ja mutane da yawa suka ringa musulunta daga mutanensa wasu suka zauna tare da shi suna ta koyar addinin musulunci wasu ba su musulunta ba su kuma suka bi Abdulrahman bin aufin har ya ɗora musu jizya a kan su haraji wanda su ringa bayarwa a zauna lafiya haka aka zauna shi Abdulrahman bin auf a ƙarshe maganar manzan allah ta tabbata gare shi sai ya auri 'yar asabar gudun nan zama ya yi daɗi da fahimtar musulunci haka ya ɗauko ta daga tan dauma ita da ita har izuwa garin madina ta zo ta sauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kyakkyawan zama da kuma kyautatawa ya kake jin wannan shi sa sai ga kiran da ake wa manzan Allah ya tabbata haka ike gwanin annabi mai gidan annabawa masanin ciki da waje Allah bai ma ƙwauro a jiya ba yau kuma ba zai ma ƙwauro ba mai kyakkyawan asali mai cikakkiyar daraja mai gamsasshen mukami wajen ubangiji sai ya gaya maka ya tabbatar maka ya baka kyauta kuma ya ɗora maka ya baka ilimi kuma ya biya maka ya san za a yi ma jarrabawa ya gaya ma tambayar kuma ya gaya maka amsa abin da ka kasa ya tsallakar da kai ya kare ma masifar jiya ta gobe ma shi zai kare maka a yau jiya shine ibaka yau shi yake baka sannan gobe a hannunsa kake tsammani kariman da ba a taɓa jin ga gefensa wajen tauyaya ba mai cikar daraja da <coughs> maikon ni'imarsa nasuwa take ta gamsar da na yau ta gamsar da na gobe baya kyarar kowa kuma baya hana kowa baya kin kowa yana ɗora kowa irin wannan abubuwa na cikar darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yawa ne da su za ka yi ta jinsu a wajejen sahabbai dewa dewa kuma ka dinga jinsu a ya faɗa kan kaza ya faɗa kan kaza ya faɗa kan kaza ya faɗa kan kaza abin ban sha'awa sai ka tuna yaƙi ma za a fita in ka tuno yaƙin mu'utata da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ike ba labarinsa wanda ya ba da tuta ga Zaidu bin Harisata in ka dubi yakin ɗayan ɗayansa ya tattaro mu. ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk jaruman da za su tafi za Allah ya miƙe ya yi ba a ciki inda imamuna Buhari ya fitar daga Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu manzon sallama ya yi umarni a cikin yakin ya ce a ba da tutar gawa ga Zaidu bin Haris Zaidu bin Haris ta sa in an ba Zaidu bin Haris ta tutar sai ke cewa idan ya yi shahada idan ya yi shahada jifa idan ya yi shahada sai a ɗau tutar a ba ɗan uwansa ja'afaru ɗan abu ɗalibin a ba ja'afar ɗan abu ɗalibin idan shi ma ya yi shahada sai a ɗau tutar sai a ba wa abdullahi ɗan rawaha kawai bu wannan zirin za a fita yaƙi wane za a ba tuta in wane ya yi shahada a ba wane tuta in shi ma ya yi shahada a ba wane tuta in shi ma ya yi shahada a ba wane tuta in shi ma ya yi shahada to kuma ga abin da zai zo baya ga abin da zai zo baya magana tana da faɗi so nake mu shiga bayanin ga lokacin kuma ƙil ya rage duk wanda maza Allah ya ce masa in yi shahada to a san shahada zai in wanda ya shahada ya san ba zai dawo ba in kaza an san to kaza din ne zai faru in kaza an san kaza din ne zai faru sai mu haɗu a karatu na gaba wal Allah sai mu ci gaba da bayani akan abin da isa waka alfarma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات وسر الساري ونور في سر السماء وصفات ساري سنة تسليما la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin